تنا بيامي المها إلا أن تروا رلم تيام وان تيام كفرا بواها يمها وانا انت ساكمها يتايا أزغل قبلية تنتو أصابي يا يم نو يتواني كيفن رو تكيفن دايا فين قبل نبا فانسي ريان تهواني ويا كيفن ما وطار سبسا ويهي اليم تهايا إنا غانا نكين لي لنكين للوتون إنا ندوغل سما وجيلي Dise yenenge ne zamawa runda teka e yob ba halale ton halalame ram yob ya halale ton halalame nin kuri ya halale ton halalame wennam gafa sura kan ala ton geta kabe qur'an ton yisalame ma sunna sundam sannan bebe ton yam la fa mana ne ton zama ton yisalame asan yilo to sabiyam kele ta haya same azagal pali ton tor sobe ali ba kifra bala wala fanda fina pai yan payende dali yan wapa bum sindili ya hawa yella wa finra ma tayete a randa teka pam sa nan ku kibsa san ku kibsa sa innan ku kibsa runga la tawara tawra kagaran bebe ya ton me hendo mi kagara innan ti ko do on ko kagara tin yeme mana ton yela ton nan ti ma yiba fa innan ko do ko wende la d kodg ya kõ yaab rãmbã taoor soab sã wa safan. wotonsa fãa bɩ yãmb me tɩ rũndã f lebga kefra rel fa pa le yaa tõnd taoor soab yes kɩfenda yaa vẽeneg pai dal la ka le ya bũmb sẽn ya liib-liib sẽn ye dal yãmb sã wa tɩ yã wotoma sã ĩndakum fiihi tɩ yãmb sɩd yã t'a waa ne yella tɩ yaa vẽeneg tɩ yãmb seede min allahi burhan bɩ y bãng tɩ yãmb paama dalilmã sã dalil vẽeneg wẽnnaam sẽn yiis yi kõ yãmba eh, tɩ yãmb me tɩ n tikmã sã n sika sẽn beewa rel wakar kanda. y tusa lame lubi y toron kwai lame akale yen tor sobiyesi bala na sagla yamne kefundo pale ya din la na sagla yamye lal yilla la wotol nam hadith nam pase an anas bin malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة نديام يلم توانا حديث وامي أنس بن مالك نين تيوان نام تين توما يلمي اسمعوا كالغيا وآتيوا ليساكم بغي أنصوا أمراءكم يمتو دم يمتو صفا وانت يا صفا بيساكم بغا وإن أمر عليكم بها وميك مين تمانم تيمتو صبا يا ندا عبدون يا يمبا yam ya burkimba la yam tor soba ya yamba ka burkini ti mi metisa ya duni wenge eh ne ba ne gesa poga yam ya nimfara en lem ya ni ya la wala ju sob wa sande kan nan him ta pa ye him ta bzi wa rel ke tam ti ba hawa me ti yam ya burkimba la ne ning hiya yam tor soba ya yamba obiyelem ti wala yam ke le saketa ya yam tor soba n kẽlga la y pʋga sẽn sagl bõe ninga tɩ wẽn-kɩɩsg sã n ka be bõ rãl kaa moẽmã tɩ a wa ẽn ummira wã bala sã n nee tɩ wa ẽn ta'ammara alaykum walakin wa ẽn ummira tõeem tɩ a ah, sẽn na n dee taoorã menga pa yãmb n yãka ye ka yãmb n yãka pa yãmb n ye yaa yẽ menga n wa n dee taoorã tɩ wã ne wilgdem tɩ seel islaamã pʋga eh, taoorã reera tara na kẽnda abeɓe tiyaɓoyi ya ahlul hilli wal akd wala tibam da maya bang beda mai mabsin ya kawra yãk b rame n maan wãna n luglgi wala na ma woto sawa wa lislaamã taoore Bam da n gete bam geta ne vena mi dina dĩinã vena to waye ta yeta zag te yẽn tor saba to taoor ta tɩ na yi tor saba soaba wakat kãna soaba ta pa rata yabbo alan taase foola tõnd dat fo yɩ nebã taoor sob rala sã n tɩ so-kãnga alhamdulila yelka be wala a tin n tɩ n wa n me tɩ ya wala nin ning sẽn da ya taoor soabã lislaangã pʋga yẽ me n tees n yeele tɩ yẽ ratame tɩ yẽ sawa na n kae beb rogla zagla wala abubakar siddiq maane umar bin khatab zu. Eh, daliyam sa wati mikti eh, ne ba fãa sɩd rata soaba la a yɩ t'a taoor ma tõeem tɩ manesãma yaa yãmb n tigim taaba n ges tɩ yãmb na n yãka yɩ taoor sob tɩ nebã fãa wa zems taaba a zagl tun n yɩɩ tõnd taoor sob da yam lebgda yãmb a a kõbg ning sẽn baasda masã yaa sẽn na wa tɩ mikti pa nebã n yãka ye pa ned n wala ya yi ninga bala yiki an wonne panga nde tawra yeti ya yila tawar so eh atwa ngora me mpam nde tawra a ah, hande ya sawa kale da mana wani ayo tikin yiki wa wai pale yiki yesi ne bisan da sawu buda ta daga leba tawar ba ya yiki ya laila bahe ah, an to nde tawran sawa sam yam tek mahali ga bu as-sam'u wa ta'a yake da galaiwo لالي إنغا بيغا نكين كان نكا بيغي ولا أبا سوما أبا هم بيغي لا بودا هوا يين سبالا للا يمان سول بالي بين داتي يتي نياكي يزاقتا يتوار سوما يا سوره يتي ها ما نسا يتطور سوما لا أبا سوره هم بيغي بلا ولا سامي بودا ما ندمي أواتني زبا ويم سانجي دونو ورم زبتا بوسغي أبوه يا ولا نابا مي ولتناما walatin sigila kele da zagalre tawara bala yi hawa na sigila zagalre ya ya ne nan dun to mun son yi wai la lon yi ban wai yi zamta ji to mi yede ya wa watni ni yelan bayam san ge hilanga wa tawara wa na wa na le bagna man pale ya din tawara ya tale ba zule sa ya bo ya san na wa nda ta man kalam labiyati ban biga abrik tawara ko yenda tene ba bayan ban biga tene na yi tawar so? bayan dai eh kusan waratan wa rat n kai la fo ya fo biire ko yaa fo biiga me sã wa loogr ãna na n deege yẽ me na n leed biyu wa ka wa zaka yema maha din taoor ne naam yaog n pa yemro rẽl kɩtame yan yaa yã wala saba masã tɩ yãmb sã n ges n looge a waa ne fɩtnã rãmba a waa fitna fɩtnã rãmba eh, ti fɩtnã wa sɩd yɩ bũmb sẽn dɩk wakato tɩ zɩɩm raagã pʋgẽ la yaa yel bãmba eh, la wẽnnaam wa n sõngame wa ti hin wasi kana ta hasan bin ali waya in yana lahi sabab ti yella nan kilin fa in ita sai ya taura wayen in fa gomna gwama baha han be zini ga tabram dibna ay ti lamba ma pam yonkore dal ti ne ba misir saka ai ti yi nan silmanaba assalamu alaikum wa rahmatullah eh, pʋʋsdadmã bisa fãa zãnga ne wato wakato tɩ yaa sɩda wẽnnaam le lame ta taas ramadana tɩ atir puusdem soaba wẽnnaam barka a neb sẽn wogld yõore basd yĩs la tɩ b tar no-loeera wẽna tɩ na yaa zunub rãmbã pʋgẽ wẽna ree tuubgo wẽna basd burkinde inshaallah tɩ yaa sɩda woto yaa koɛ yɩ tɩ daawat islam yaa tao dãmbã nengẽ tɩ mikame tɩ wa noorã sẽn le woto wa no-loeera sẽn ta woto wa dɩ pãas rãmbã lebga doble lebga dob tɩ bõe mikame tɩ bõe la maanda zĩng tɩ ka no-loeera ka ta no-loeera pʋgmã sã ye Eh, mika me tɩ pĩndã wa zu rãmbã ka raar fãa yela masã lebga raar fãa t'a b sɩd dãmbã lebga raar fãa tɩ unité rãmb bee beene bõ y sãas rãmb fãa bee beene a tɩ d got d mabisa tɩ b lagem taaba sõngdo tɩ tõe n tʋm tʋʋmdã nolokra wẽntaasgo inchalla tɩ d na me n ta tɛka fo me tɩ n tʋʋlame tɩ d da mɛga d eh, yãkd n ningda y sãas rãmb wẽnnaam sakr poore inchalla wana tini yo fati sike wana mani fa zang tofike inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah